yayin da hukumar alhazan najeriya ke bayanin cewa 'yan najeriya sama da 60 ne suka rasa rayukansu a sanadiyar tumutsutsun da ya faru a wajen jifar shaɗan gefe guda kuma an gudanar da taron addu'a na ƙasa a garin gombe don neman allah ya gafarta ma mahajjatan da suka mutu mutanen da suka mutu sun hada da talakawa 'yan kasuwa manyan ma'aikatan gwamnati da ma 'yan jarida farfesa tijjani almiskin na jami'ar maiduguri na daga cikin mutanen da suka mutu na kuma tuntubi wani ɗalibinsa kuma abokin aikinsa ga abin da ya ce sunana sharif muhammad dallami daga zaria mun samu kanmu a cewa yan uwa da yawa sun samu shahada a makka saboda haka kuma sai muka ga ya zama wajibi mu yi amfani da wannan dama mu yi wa yan uwanmu addu'o'i na neman samun gafara ga ubangiji a ka'ida ya za a ce ana tuhumanka kuma ai kai ne zaka ka binciki kanka <laughs> ya zama wasa kenan ai duk wanda ake tuhuma ai ba shi yake abin nan din alkalancin kansa ba in dai tana son gaskiya dole duk kasar da ko da alhaji ɗaya ne nata ya mutu a wannan abu a kirawo kasar a zauna ba laifin su bane kowa ya gane ba laifin su bane ya bilkisu yusuf gugaggiyar yan jarida ce ita ce macen farko a arewa da ta zama edita ga abin da wani dan jarida ke cewa game da ita na bashir hassan abubakar a dan jarida ne mai zaman kansa a nan jihar bauchi na farko da yawan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun ina makaranta da ke bibiyan ita tun muna makaranta muna bibiyan irin rubuce-rubucen da take yi a jaridu mu a matsayinmu na masu aikin jarida da muke tasowa mun yi babban rashi uwarmu a cikin wannan harka sai dai mu ce kawai allah ubangiji ya ba mu dangana da mu da iyalanta baki ɗaya da 'yan najeriya gaba ɗaya daga bisani ne kuma shugaban taron addu'ar ya yi ƙarin haske dangane da taron addu'ar sunana sharif muhammad dallami daga zaria mun samu kanmu a cewa 'yan uwa da yawa sun samu shahada a makka saboda haka kuma sai muka ga ya zama wajibi mu yi amfani da wannan dama mu yi wa 'yan uwanmu addu'o'i na neman samun gafara ga ubangiji a ka'ida ya za a ce ana tuhumanka kuma ai kai ne za ka binciki kanka <laughs> ya zama wasa kenan ai duk wanda ake tuhuma ai ba shi yake ah, abin nan din alkalancin kansa ba in dai tana son gaskiya dole duk alhaji ɗaya ne na ta ya mutu a wannan abu a kirawo ƙasar a zauna da duk ƙasashen a zo a buɗe abu a bincika a gani a tabbatar da gaskiyar magana yadda duk duniya za ta gamsu laifinsu ne ko ba laifinsu ba su ne su ba da hakuri in ba laifin ba ne kowa ya gane ba laifin su Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.